Bayan nuna rashin gamsuwa da yadda kotun koli ta tsige Emeka daga matsayin gwamnan jihar Imo, jam'iyyar PDP ta yi kira ga sake duba lamarin cikin gaggawa da kuma janye hukuncin kotun kolin. The PDP demands that Justice Tanko Mohammed immediately step down as CGN and chairman of the National Judicial Council as Nigerians have lost confidence in him and a Supreme Court under his leadership. A nan shugaban jam'iyyar PDP Uche Secondus ne ke cewa bayan zaman da kwamitin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar pdp ya yi muna neman a sake nazari sosai kan dukkanin lamarin da ke kewaye da hukuncin kotun kolin wanda ya bayyana shi a matsayin zubar adalci ya ce sun lura cewa yanzu kotun koli a ƙarƙashin justice tanko ta zama wacce ake juyawa amma ɗaya cikin lauyoyin da ke kare hope Dimma, barista damien dodo ya ce kotun koli ta bi tsarin doka ne tsantsa wajen yanke hukuncin babu son rai ko wata ɗan ko lam'a a cikin hukuncin. Alƙalai bakwai ne suka amince da hujjojin da aka ba kotu, saboda haka zai wuya a soki hukuncin. It's a good judgment based on law. It's not based on sentiment, it's not based on fiction, it's a judgment based on law. Shi ma ƙwararre a harkokin zamantakewan ɗan Adam kuma malami a Jami'ar Abuja, Dr. Abubakar Umar Kari, ya yi nazarin hukuncin yana cewa wato shi wannan hukunci da kotun koli ta yanke ya ba da mamaki kwarai da gaske saboda na zata ne a sani na shine wannan shine lokacin farko da kotun koli ta yi amfani da hujjoji da aka bayar na game da sahihanci ko rashin sahihancin zaɓe da yawan ƙuri'u aka canza zaɓen gwamna a baya abin da yake faruwa shine an cire waɗansu gwamnoni ɗaya ko biyu to amma an yi amfani da batutuwa ne da maganganun da suka taso kafin lokacin zaɓe to saboda haka shi wannan hukunci yana da muhimmanci kwarai da gaske ya nuna cewa ashe kotun koli za ta iya amfani da hujjojin da lauyoyi da masu kara da waɗanda ake kara suke bayarwa domin yanke hukunci shi a wannan zaɓe na jihar imo abinda ɗan takarar jam'iyyar apc yake faɗa shine cewa hukumar zaɓe ta soke zaɓuɓɓukan rumfunan zaɓe 388 wanda kuma idan aka haɗa da su shine yake da rinjaye a ranar talata goma sha hudu ga wannan wata ne kotun koli ta soke zaben Yoha a matsayin gwamnan jihar imo a kudu maso gabashin najeriya madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya